Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Laraba shi daga watan Janairun shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Sarfilu da kanan labarai. da daren jiya talata aka rufe rumfunan zaɓe tare da fara kidayar ƙuri'un zaɓuka biyu masu matuƙar muhimmanci ne 'yan majalisar dattawan amurka a jihar georgia asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya da karkarsar murya ya allah wadai da kisan akalla ƙananan yara goma sha bakwai daga cikin wasu da dama da aka yi kisan kiyashi a ƙarshen mako a nijar. jiya talata hukumar lafiya ta duniya ta nuna rashin jin daɗi game da gazawar da jami'an china suka yi na kyan baiwa kungiyar masu bincike na duniya izinin shiga ƙasar don binciken asalin coronavirus kanun labaran duniya kenan aka saurara a cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a karamar hukumar toto ta jihar nasarawa shugaban karamar hukumar na toto prince nuhu adamu ya ce bayanan da ya samu shine 'yan bindigar waɗanda suka fito da yawan gaske sun yi harbe-harbe har suka kashe mutum guda suka kuma yi garkuwa da waɗansu shugaban ƙasa muhammadu buhari ya bayar da umarnin kaddamar da shirin ɗaukar marasa aikin yi dubu ɗari bakwai da saba'in da hudu to sai dai bangaren majalisa ta kalubalanci shirin saboda abin da ta kira manakisa a wannan shiri ko da an kaddamar an kaddamar ne ba tare da yawo bangaren majalisa ta najeriya ba bangaren zartarwa sun kaddamar ne a kashin kansu ba tare da tuntuɓar muna kuma dauke da rahoto akan wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai a jihar Nijar najeriya suka kashe mutum ɗaya tare da sace shanu masu yawan gaske bayan haka murtala faruk sanyin na na tafi da shirinsa na baki kan yanka wuya to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya da daren jiya talata aka rufe rumfunan zaɓe tare da fara ƙidayar ƙuri'un zaɓuka biyu masu matuƙar mahimmanci na 'yan majalisar dattawan amurka a jihar georgia da ke kudancin ƙasar wanda zai yi tasiri game da iko a majalisar dattawa cikin shekaru biyu na farko na gwamnatin zaɓen shugaban ƙasar joe biden sanata david padu na jam'iyyar republican ya game da kalubale daga ɗan jam'iyyar democrat john ossoff mai gabatar da shirye-shiryen talabijin yayin da sanata kerry loeffler ta republican ɗaya daga cikin 'yan majalisar mafiya arziki tana ja da reverend raphael warnock wani fasto a majami'ar baptist ƙuri'un wanda aka kaɗa kafin zaɓe ya nuna an fafata sosai inda 'yan democrat ke da ɗan karamar rinjaye a halin yanzu 'yan jam'iyyar republican ne ke da rinjaye a majalisar dattawan mai kujeru 100 inda suke da kujeru 50 'yan democrat kuma 48 suna bukatar samun nasara ɗaya daga cikin zaɓukan da aka gudanar a joji a zagaye na biyu domin tunkarar gwamnatin Biden bayan an ƙaddamar da shi a ranar 20 ga wannan wata na Janairu. unicef ta ce wasu majiyoyi da ba na hukuma ba sun sanya adadin waɗanda suka mutu a harin na rana asabar a ƙauyukan biyu sama da ɗari sanarwar unicef ta jiya talata ta ce waɗanda lamarin ya ritsa da su sun haɗa da yara maza goma da 'yan mata bakwai waɗanda aka yi amanar ba su wuce shekaru goma sha shida ba 'yan bindiga ne suka kewaye ƙauyukan da ke kudu maso yammacin yankin talaberi suka fara kashe mutane wasu yara sun ƙone kurmus a cewar unicef babu wani da'awar ɗaukar alhakin kai harin. jiya talata hukumar lafiya ta duniya who ta nuna rashin jin daɗi game da gazawar da jami'an china suka yi na ƙin baiwa ƙungiyar masu bincike na duniya izinin shiga ƙasar don binciken asalin ƙwayar cutar coronavirus a taron da hukumar ta saba gabatarwa game da covid-19 a hedikwatar hukumar who a geneva darakta janar tedros adhanom ghebreyesus ya ce ya yi matukar bakin ciki cewa China bata ba da izinin shiga da tawagar ba. Wasu daga cikin sun fara tafiye-tafiye zuwa Wuhan. Labarin ya tilasta wa sauran mambobin kungiyar fasa tafiya a ƙwararren lokaci. Tedros ya ce an shirya tsare-tsaren wannan tafiya ne tsakanin jami'an hukumar lafiya da gwamnatin ƙasar China da kuma ƙasashen da tawagar za ta wuce ta hanyar su zuwa birnin Wuhan. Ya ce jiya talata hukumar ta samu labarin cewa har yanzu jami'an ƙasar China ba su kammala izinin da ya dace ba na zuwan kungiyar china to kafin sarfilu ya kawo sauran labaran duniya wasu 'yan bindiga sun kashe mutum guda suka kuma yi awon gaba da wasu mutane da zuwa yanzu hukumomi ke tantama a kan adadinsu lamarin ya auku ne a yankin gadabuke da ke karamin hukumar toto a jihar nasarawa Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Shugaban ƙaramar hukumar na Toto, Prince Nuhu Adamu, ya ce bayanan da ya samu shine 'yan bindigar waɗanda suka fito da yawan gaske sun yi harbe-harbe har suka kashe mutum guda suka kuma yi garkuwa da waɗansu. kuma suna da yawan gaske sai suka fara harbe-harbe suka hafka ba su bigiranti wanda suna hanyo bisa garfon da na samu sun tsere ainihin motoci guda biyu sannan kuma na uku shi na ainihin mota na dr jibrin tare da abokinsa fanis ibrahim wanda su ma sun shigar da su daji a haka din dai da safin nan aka zo da gawan shi mutumin da aka kashe so aka tabbatar da cewa har shi Uh, former us ne na nasara salisu ibrahim wanda kafin rasuwansa yana koyarwa ya yi na keshi to na abin da ya faru kenan to a jiya din report na samu shine ana kemi about 10 people na ka kidnapping ba faɗi daidai ainihin abin nan ba eh, saboda to kuma da su direbobi na motoci su za su yi a faɗa mutane na da suna motarsu a yanzu da ba iya fada daidai mutanen da aka kai kidnapping ba mm. su sojoji ba sun shiga suna bin daji daji da. a bangare guda kuwa rundunar 'yan sandan jihar nasarawa ta bakin mai magana da yawunta ramhan nansel ya tabbatar da mutuwar mutum guda ne ya kuma ce ba su da tabbacin an yi garkuwa da wasu mutanen an ga wani mota a hanya an abandonin nashi to 'yan sanda suka je suka recover motan sai sun ga waya tetno guda biyu a cikin motan suka kawo motan station so ana kan bincike sai a'a wani ya zo ga motan sai a wannan motan yayana ne ya bar gida da safen nan wai zai je gada buke shine an so it was then an suspect we kai maybe they were abducted an fara neman su sai an samo gawan mutum daya a daji so duk abin da ana faɗa nan karya ne to wai dai mutum ashirin ne hmm. a wani mota ne an tafi da motansu ne Yankin na Toto dai ya sha fama da harin 'yan bindiga wanda ko a baya suka tada gari guda suka kashe mutane dubbai kuma suka kasance suna gudun hijira. Rahotannin da ba a tabbatar bana nuni da cewa mutane 20 ne 'yan bindigar suka yi awon gaba da su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. a gaida zainab babaji har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma gasar fili dauke da sauran labaran duniya majalisun amurka na dattijai da wakilai sun shirya haduwa yau laraba a wani taron haɗin gwiwa na majalisar domin ƙidaya da kuma tabbatar da ƙuri'un zaɓe bisa la'akari da sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka yi a watan nuwamba. ana gudanar da wannan biki ne yawancin lokaci da ke zama mataki na ƙarshe bayan da jami'an zaben kwaleji a hukumance suka zaɓi Joe Biden ranar goma sha hudu ga watan Disamba. Ya zama zakaran gwajin dafi ga 'yan majalisar Republican masu biyayya ga shugaba Trump. Sama da 'yan majalisar Republican ɗari masu biyayya ga shugaba Trump sun shirya ƙalubalantar takardar shaidar. A ƙarƙashin kwaskwarima ta goma sha biyu a kundin tsarin mulkin Amurka, dukkan majalisun biyu dole ne su haɗu don ƙirga da kuma tabbatar da sakamakon ƙuri'un bisa tsarin kasafin ƙuri'u na electoral college daga dukkan jihohi hamsin da gundumar kwalambiya. Fiye da masu rajin kare demokaradiyya a hankon hamsin aka kame yau Laraba, saboda kare dokar tsaron ƙasa da ake rikici a kanta, a cewar kafafun yaɗa labarai na cikin gida, a cikin wani babban kaman masu adawa da sabuwar dokar. Kamun da aka yi a cibiyoyin hada-hadar kasuwanci na Asiya, ya hada da sanannun mutane masu rajin dimokuraɗiyya da tsaffin 'yan majalisa james to da lamchok ting da lester shom a cewar shafin facebook na masu rajin dimokuraɗiyya da kuma kafar yaɗa labarai ta rthk yan sanda ba su ba da amsa nan da nan ba na bukatar neman yin bayani. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tuma 'Yan bindiga sun kai wani hari a jihar Neja da ke arewacin Najeriya. rahotanni dai sun nuna cewa maharar sun kai wannan sabon harin ne a garin cikuba da ke yankin karamar hukumar shiroro inda suka yi awon gaba da tarin shanu da ma kashe dan sanda guda da kuma jikata wani mutum guda kamar yadda wani mazaunin wurin da ya nemi a sakai sunansa ya yi wa wakilinmu mustapha nasir batsari karin bayani ta wayar tarho yan yan bindiga suka shigo hmm. yankin na gaba daya suka kwashe shanayen da ke wuraren nan kwashe suka sun kai sun kusan dubu daya da eh, cikuba to dama akwai an sa 'yan sanda daga can suka taro shi kenan a nan suka eh, yi an gama da 'yan sanda a wuraren kasan cikuba din hmm. da suka harbi 'yan sanda sun kashe mobile police guda daya suka same shi a kai ɗaya yanzu sun ji mishi ciwo to yan sanda guda biyu amma sun samu sun tsere ba sa ba same su ba shi ma dai shugaban karamar hukumar ta shiroro wanda a halin yanzu yake cikin wani takun saka da kansilolinsa honorable suleiman cikuba ga abin da yake cewa akan wannan al'amari Eh, but I'm still eh, waiting to eh, ji yadda because tun da problem na network can ci guba nan dai sun kira zan da suna daji wanda suke daji cewa ina jin kuma kukan bindigogi a lokacin da suke canjin faya da su mobile police da vigilante hmm. da su barayi din. Hmm. Amma har yanzu muna jira mu ji full detail. Amma mun samu bayanin kamar sun kashe ma dan sanda guda. Akwai labarin haka har da magana waya an ji mobile police guda daya. A can karamar hukumar rafi ma maharan sun kai irin wannan harin a garin Rigo da almurin ranar talata nan kamar yadda wani mazaunin yankin ya yi ƙarin bayani. Yanzu haka a rubo suna nan yanzu haka maganan gada muke sun kori mutane yanzu haka sun kama mutane a rubo a garin rubo sun wuce da mutane yanzu haka. Mutum nawa kenan? Sun kai biyar. A lokacin da na tuntuɓi kakakin 'yan sandan jihar Niger Wasiu Abiodun akan wannan hare-hare ya ce in bashi lokaci zai waiwaye ni idan ya kammala bincike. Kuma har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto babu wani bayani. amma a wani taron manema labarai a ranar litinin din nan gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce suna kokarin fatattakar yan bindigar da suka addabi jihar Niger. Muna da miyagu da yawa wanda ba son zaman lafiya ba tare da dogon bayani ba abin da dace mu yi ba za mu yi gaddama ba za mu yi abu za mu yi shi muna nan kuma muna kan yi. Fata dai Allah ya kawo sauƙin wannan al'amari ta yadda al'umma za su samu sukuni. Mustapha Nasir Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bayar da umarnin ƙaddamar da shirin ɗaukar mutane marasa aikin yi 774 aiki a faɗin ƙasar da aka fara a jiya talata. Ministan ƙasa a ma'aikatar kwadago Festus Kiyamu, ne ya sanar da haka a wani saƙon Twitter. wakiliyar mu madina dauda na dauke da karin bayani akan kaddamar wanda aka yi a abuja A sanarwar da ministan kasa a ma'aikatar kwadago Festus yamma ya wallafa ya kara da cewa dukkan ofisoshin hukumar daukar aiki na MDE na jihohi ne suka fara shirin kamar yadda aka tsara. To sai dai wannan yunkuri ya dauki hankalin 'yan majalisa ganin cewa makonni biyu da suka gabata majalisar wakilai ta gabatar da ƙudirin dakatar da shirin ɗungurungun dinta a bisa dalilin wai akwai wata manakisa da aka shirya wajen tantance waɗanda za a ɗauka aikin. Injiniya Muhammad Wudil shine shugaban kwamitin kula da kwadago da ɗaukan aiki a majalisar wakilai. A matsayina na shugaban kwamiti ya zama wajibi tabbatar muku cewa dole muna nan akan wannan kuduri kuma akan sa muke ko da an kaddamar da an kaddamar ne ba tare da yawon bangaren majalisa ta Najeriya ba. Bangaren zartarwa sun kaddamar ne a ƙashin kansu ba tare da tuntuɓar mu ko ba tare da yadda da wancan kuduri da muka yi ba. amma mai ba shugaba buhari shawara a harkar matasa da kuma wasanni nasiru adahama ya yi karin haske yana cewa muna ganin shi wannan shiri zai matukar tasiri domin akalla a rage radadi na farko a wajen kafa shi kansa kwamitin wajen tantancewa ba a bar siyasa ta shiga cikin al'amarin ba ba a bar gidan wane ya shiga bangare ba an yi kwamitin yadda zaka ga waɗansu bangaren ma da dama zaka ga kamar iyayenmu wato sarakuna su suke jan aka halar shirin ko a jiha sannan ka duba a unguwanni za a ga dakatai za a ga masu unguwanni za a ga limamai za a ga shugabannin addinai za a ga kungiyoyin gama kai na sa kai daban-daban wannan zai baka damar da za a ce kowa ya sami kyakkyawar filin da zai iya cewa akwai an kamanta adalci a ciki wasu matasa irin su abdullahi sabo a karamar hukumar kuje ya yi son barka a ganin wannan rana gaskiya ciki muke da murna don wannan abu ne da aka daɗe ana son a ga faruwarta bata faru ba saboda takaddamar da ake tsakanin 'yan majalisa da shi karamin minista domin ka duba cikin karkara sau da dama za ka tarar wani mutum zai tashi safiya naira guda ta fi karfinsa ka dau dubu ashirin ka ba mutumin karkara a yanzu a cikin watanni uku ko da a dashi yake zuba dubu biyar biyar za ta taimaka matuka abin jira a gani shine yadda za ta kaya tsakanin majalisar wakilai da bangaren gwamnati a daidai lokacin da majalisar za ta dawo bakin aiki a ranar 26 ga wannan wata. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilowatts 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. hankali ya karkata a kan shirin gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban kasa a jamhuriyar Nijar. Kawancan jam'iyyun adawa sun tamke marar jan daga. A Najeriya kuma wasu 'yan kasar na cewa ba za su taɓa mantawa da shekarar 2020 da ta yi ban kwana ba. Jama'a Assalamu alaikum. a ranar 21 ga wata mai zuwa na fabrairu ake sa ran gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban kasa a jamhuriyar Nijar bayan da aka kasa samun dan takarar da ya sami kashi 51 na ƙuri'u kamar yadda dokar zaben kasar ta shata domin lashe zaben a zagaye na farko. Dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Bazum Muhammad shine ke kan gaba da kashi 39 cikin ɗari na sakamakon zaben da aka gudanar a ranar 27 ga watan Disamba da ya gabata. Tsohon shugaban kasa Muhammad Usman ya sami kashi 17. Tsohon Firayim Minista Sani Umaru ya zo na uku da kashi tara. Yayin da ɗaya tsohon Firayim Minista Albade Abuba ya zo na hudu da kashi bakwai cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada. a yayin da ake shirin fafatawa a zagaye na biyu tsakanin bazun muhammad da tsohon shugaban kasa muhammad usman tuni da wasu jam'iyyun adawa suka bayyana shirinsu na marawa dan takarar jam'iyyar pnds mai mulki wato bazum muhammad a zagaye na biyu na zaben salisu muhammadu habi shine shugaban jam'iyyar adn fasaha ya kuma bayyana matsayar tasu a yayin gangamin jam'iyyun kawancin marawa bazum muna ma allah maɗaukin sarki godiya da ya kama wannan dandali yau saboda mu wallafa wani jawabi ga zuwa ga magoyan bayan jam'iyyoyin nan namu guda kusa hamsin da suka goyon baya ga shugaba namu bazu mohamed saboda a tabbatar ma shi shi samu rikon ƙasar ga gaba ta nishayar. To sai dai Ibrahim Mamman na jam'iyyar NPN kishin ƙasa kuma mamba a ƙawancen jam'iyyun hamayya na CAP 2021 ya ce bar ma batun nuna goyon baya suna nan ma suna nazarin hanyoyin kalubalantar sakamakon zaben na farko inda ya ce a yanzu ma za su kara tamke mara. za mu gani tare da ma'aikatanmu waɗanda ke iya bi sau da kafa eh, ya ne sahihancin wannan sakamako kuma wane korafi za mu iya yi eh, zuwa ga wajen kotu. alama eh, abin da ke nufin har yanzu da sauran kwakwatawa tsakanin jam'iyya mai mulki dan takarar jam'iyya mai mulki da kuma ɗaya daga cikin dan takara na bangaren adawa kafin da ɗaya wannan ai albishiri ne mu zama mutane abu ne wanda deja mun san da shi amma yau zahiri al'ummar niger ta gwada mutane da al'umma ce mai mutunci duk abubuwan da aka yi saboda wannan wuce da aka so a yi da karhi a ta yi zagaye na farko a kada duka jama'a 'yan niger al'ummar za mu ta yi tsaye ta ce sai da aka yi sai an ji zagaye na biyu wannan abu alfahari ne gare mu muna gode ma eh, al'umma Nijar muna so yadda suka yi tsaye suka tare muna so su yi da aiki kowa ya haɗa ƙarhin shi wanga mu ba abu da muka gani ya tsaya daga nan wanga iko yadda aka ɗauko shi ake so a ci gaba da shi a murƙushe wanga iko wanda ke son ya tabbatar da zalunci da ikon nawa sai nawa ni sai iyana saboda in kun dibe su duk wanda kuka gani jagora akwai dan shi akwai ma'ayin shi ko kanan shi wanda suka shirya wanda za su gadon gadin kasar ka ina batun maganar haɗaka da wasu jam'iyyu zuwa zagaye na biyu a wannan ai za ka saurara aka ce tun da yanzu ne muke yanzu da aka huddo shi eh, aka hudu sakamakon eh, wannan deja akwai kasan cap 2021 kuma akwai epp eh, e eh, wa'annan in ka dibi abinda suka samu kudin da suka samu ya limka abinda shi dan takarar shugabancin kasa na jamhuriya mai mulki ya samu kenan muna iya cewa in an dibi wannan abun lalle kamar masu haɗi. duk duniya da ya ta jinjina wa kasar ta jamhuriyar nijar akan yadda ta gudanar da zaben na bana ga kuma ta bakin mataimakin shugaban hukumar zaben kasar ta seni dr aladuwa amada jim kaɗan bayan fitar da sakamakon zagayen farko na zaben wannan zaɓe shekara uku kenan muke tsara shi cikin wannan shekara uku babu tirsasawa da bamu gani ba sai mu ce ma hukumar zaɓe ta ƙasa ta yi yankon jini tunda mutane da yawa kan 'yan siyasa 'yan ƙasa eh, zamna gari mutane da yawa sun yi imani ke wannan zaben na ɗaya ba mu iya tsara shi ba kuma na biyu ko mun tsara shi ba mu san shi ba ce ba mai da ikon Allah kuma ya ba mu kuzari kamar inda muka ce muka tsara wannan zaɓe don ku saba da wannan sai mu ce alhamdulillah sai mu ce mun gode ma 'yan ƙasar Nijar ɗari bisa ɗari don mun kire su su huto su zaɓi wanda suke so kuma da ikon allah sun huto sun zaɓi wanda suke so tunda alƙalin sun gwada cikin kashi ɗari kashi sattin eh, da tara suka huto suka yi zaɓe ina tamani inda na sani ba yau ba nake cikin harkokin tsara zaɓe ba a taɓa samun wannan kashi ba na tururuwan mutane wanda suka fito suka yi zaɓe. To a Najeriya kuma a yayin da shekara ta 2020 tuni da ta zama tarihi. 'Yan Najeriya da dama na bayyana cewa ba za su taɓa mantawa da ita ba, musamman saboda wasu ƙalubale na musamman da suka fuskanta a cikin shekarar. Masani halayya da zamantakewar ɗan Adam, Farfesa Tukur Muhammad Baba ɗan iya mutum biyu. ya tabbatar da tunanin na 'yan najeriya a kan shekarar ta 2020 to na daidai ba ma kawai cewa ba mu taba ganin irin ta ba ni zan taimaki 'yan najeriya da cewa allah kada sake nuna mana irin ta akwai abubuwa da yawa da suka faru da suka kusan ba za mu ce najeriya ba sun yamutsa duniya duka shi wannan shi cutar corona virus da ta fito wato ta canza duniya gaba daya duk wasu abubuwa da muke yi na cuɗanya tsakanin eh, al'umma zuwa al'umma tsakanin kasashe zuwa kasashe da sauransu dukka ga ta juya mana hankali na biyu kuma babban matsala da shi wannan shekaran da ya shuɗe ya kawo mana shine mu dai a nan kasan zamantakewa na zaman lafiya da kwanciyar hankali da muka rasa matsala da muka samu na tsirarun boko haram ya ci gaba in ka wuce wannan kuma abubuwan da suka zo itila'in da ya zo mana na sace mutane da garkuwa da su da karban kuɗi kaga 'yan ta'adda sun zo cikin ƙauye sun ƙona ƙauyuka sun kashe wadda za su kashe sun saci wadda za su sace da wadda aka, kora su bar wuri wannan abu ne da ba mu taba tsammanin zai zo ba abin kuma abin takaici ne wato abin nan ba wai yana faruwa ba ne kawai ya dami mutane ba alaman cewa zai gyaru su kuma shugabanni namu ga sunan ga sunan ne abin takaici shine da in kana tafiya ce Allah ya kai ku lafiya ya dawo da ku lafiya ana tunanin hatsarin mota to yanzu ba shi bane ma kawai cewa zan tashi nan zuwa gusau zan tashi gusau zuwa zaria zuwa kaduna zuwa abuja shin za a sace ni a hanya in an sace mutum a hanyar nan ba wai kawai an sace mutum ba ne wato tashin hankalin da yake kawa dole ya tada mutane hankali to ko menene mafita da kuma fatan 'yan najeriya a cikin wannan sabuwar shekara ta 2021 fata muke yi abubuwan da suka dami mutanen nan a samu hanyoyi da za a rage musu in haka bai faru ba fa muna wa junanmu muna wa al'umma muna wa gwamnati tsoron fushin jama'a in har aka tura aka dada tura eh, mutane tura ta kai bango akwai abin da zai faru da bai zai wa kowa daɗi ba gwamnati kamar yadda na nuna da baya ba za ta ɗauki wannan kullum haƙurin mutanen nan na nan ba gwamnati ta mai da hankali wajen babban ulmun a ba'isan abin da ke damu mutane sha'anin tsaro na biyu a samo wa mutane abubuwan da ya kamata a samu mutu asibiti ilimi ruwan sha da sauransu yaudarar jama'a da 'yan siyasa suke yi za a muku kaza za a muku kaza ya kamata a sake tunani a kai a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. godiya ga wakilan sashen hausa mahmud lalo da Muni barma cuba hero ne ya daidaita sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka to madalla a gaida na sanyin na yanzu kuma ga labarai a takaice. da daren jiya talata aka rufe rumfunan zaɓe tare da fara kidayar kudin zaɓuka biyu masu matukar mahimmanci na 'yan majalisar dattawan amurka a jihar georgia da ke kudancin ƙasar wanda zai yi tasiri game da iko a majalisar dattawa cikin shekaru biyu na farko na gwamnatin zaɓen shugaban ƙasar joe biden unicef ta ce wasu majiyoyi da ba na hukuma ba sun sanya adadin waɗanda suka mutu a harin na rana asabar a ƙauyukan biyu sama da ɗari. sanarwar unicef ta jiya talata ta ce waɗanda lamarin ya ritsa da su sun haɗa da yara maza goma da 'yan mata bakwai waɗanda aka yi amanar ba su wuce shekaru goma sha shida ba jiya talata hukumar lafiya ta duniya who ta nuna rashin jin daɗi game da gazawar da jami'an china suka yi na ƙin baiwa ƙungiyar masu bincike na duniya izinin shiga ƙasar don binciken asalin ƙwayar cutar coronavirus majalisun amurka na dattijai da wakilai sun shirya haɗuwa yau laraba a wani taron haɗin gwiwa na majalisar domin ƙidaya da kuma tabbatar da ƙuri'un zaɓe bisa la'akari da sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka yi a watan Nuwamba. Ana gudanar da wannan biki ne yawancin lokaci da ke zama mataki na ƙarshe bayan da jami'an zaben kwaleji a hukumance suka zaɓi Joe Biden ranar goma sha hudu ga watan Disamba. Ya zama zakaran gwajin dafi ga 'yan majalisar Republican masu biyayya ga shugaba Trump. Sama da 'yan majalisar Republican ɗari masu biyayya ga shugaba Trump sun shirya kalubalantar takardar shaidar. Fiye da masu rajin kare dimokuraɗiyya a hankon hamsin aka kame yau Laraba, saboda kare dokar tsaron ƙasa da ake rikici a kanta, a cewar kafafin yaɗa labarai na cikin gida, a cikin wani babban kaman masu adawa da sabuwar dokar. Kamun da aka yi a cibiyoyin hada-hadar kasuwanci na Asiya ya haɗa da sanannun mutane masu rajin dimokuraɗiyya da tsaffin 'yan majalisa James To da Lamchok Teng. da Lester Shom a cewar shafin Facebook na masu rajin dimokuraɗiyya da kuma kafar labarai ta RTHK. Masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga sarkin kado alhaji tanko ibrahim ali a unguwar nima da ke accra na rasuwar yayansa alhaji saidu gwendo a bamako a kasar mali da kuma rasuwar yarsa hajiya halima na gidan umar mai fata da ta rasu a accra allah ya kansu ya kuma kyautata namu yanzu a madadin sarfila hashim gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma cuba hero ne wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar Baba ya kuma makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Salamu alaikum.